Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. shugabannin kasashen g7 masu karfin masana'antu sun shirya tsabdar rattaba hannu a kan yarjejeniyar manyan kudurori da suka cimma a taron su a kabis bay yarjejeniyar da aka bayyana a matsayin abin tarihi wacce za ta sa kasashe su dage wajen ɗaukar matakan kare sake faruwar mummunan ta'ajin da aka samu sakamakon annobar coronavirus sanarwar da aka cimma a konwal na kasar ingila ta tabbatar da buƙatar magance annobar coronavirus tun daga tushe a matsayi na duniya manufa ita ce takaita adadin lokacin da ake bukata wurin yaki da annoba ciki har da batun samar da rigakafi da aka rage zuwa ƙasa da kwanaki ɗari. shugabannin Birtaniya da Amurka da Kanada da Faransa da Jamus da Italy da kuma Japan na kungiyar kasashe masu karfin masana'antu da aka fi sani da G7 tare da shugabannin kasashen Koriya ta Kudu da Afirka ta Kudu da Australia suna cikin tattaunawar akan kiwon lafiyar duniya sai kuma Firaministan India Narendra Modi wanda ya halarci taron ta yanar gizo. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma yana tare da shugabannin na duniya masu tattaunawa na kungiyar tarayyar turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar asabar a kan shirin nukiliyar iran komai na tafiya yadda ya kamata tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da amurka ta janye kanta a ciki manyan 'yan diflomasiyya daga china da jamus da faransa da rasha da kuma burtaniya sun kammala wata zamar sa'a guda da rabi tare da wakilan iran a wani otal a babban birnin kasar austria ana samun nasara amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma in ji allen martin wakilin kungiyar tarayyar turai yana faɗa wa manema labarai a birnin vienna amurka ba ta shiga taron a hukumance ba wanda aka kaddamar a vienna a farkon wannan shekara amma dai gwamnatin joe biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaɗi cewa amurka za ta takaita takunkumai a akan tehran kana ita ma iran ɗin za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi kashedi cewa dubun dubatar yara a yankin lardin tigiri a arewacin habasha suna cikin haɗarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaƙa da yunwa da kuma tamowa saboda ƙungiyoyin ayyukan jin kai ba su samun damar isa da kayayyakin jin kai a yankin hukumomin majalisar ɗinkin duniyar da ƙungiyoyin jin kai masu zaman kansu ba su iya isa yankin tigiri da ya sha fama da yaƙi duk da alkawarin da gwamnatin habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba mai magana da yawun hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta unicef james elder ya faɗa wa manema labarai a geneva cewa yankin na gab da fadawa cikin yunwa ya ƙara da cewa tigiri zai fuskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru goma hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsab su shiga tigire su ba da kulawa amma bangarori masu yaki da juna sun hana musu shiga yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a ƙarshe a jiya asabar kungiyar taliban ta yi kashedi cewa ba za ta lamunta ba haka zalika zai zama babban kuskure ga kowace ƙasa da ta yi tunanin barin sojojinta a cikin afghanistan domin tsare filayen saukan jiragen sama da wasu gine-ginen gwamnati bayan sojojin nato a jagorancin amurka sun bar ƙasar kashedin na kungiyar 'yan ta'addan ya tada ayar tambaya akan washington da wasu kasashen duniya da kuma hukumomin ayyukan jin kai da ke aiki a kabul game da yadda za su kwashe su ba tare da wata matsala ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. A yau ma muna ci gaba ne da tattauna matsalolin man fetur tare da babban darekta na ma'aikatar man fetur ta ƙasa, Mele Kolo Kyari da wasu manyan baƙi namu. Za mu tashi ne a ci gaba da bayanin da mataimakin sakataren ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa, Kwamre Nasiru Kabir yake yi akan irin rawar da suke takawa a matsayin su na ƙungiyar ƙwadago. Ku biyo mu. Tun da ake janye tallafi ƙarin wahalhalu muke gani kuma alkawarin da ake ɗauka ba a cikawa to duk irin wayannan abubuwan su ne ƙungiyar kwadago muke kokarin kawarwa kuma muke gaya wa gwamnati da ta sani cewa shi talakan najeriya abin da ya tashi ya je gani ko a gidan mai ko ya gani a kasuwa da shi yake amfani kuma wannan abin da ake yi da janye tallafin nan da ƙarin da shauransu mu ana mu tunanin akwai abubuwan da ya kamata a kafa su a ƙasa na kawo saukin rayuwa kamar yadda muke magana palliative din nan da shauransu kin ga kaman ba zan manta ba lokacin gwamnatin da ta shuɗi akwai abin da ake cewa shwafi wanda ta shigo da shi kusan duk yawanci 'yan najeriya an ga wayannan ayyukan shwafi maganan 'yan fawa ba maganan da ya shafi me yake da suna karin nan da ake bane yanzu abu ne wanda gwamnati ta tsara shi tun kafin yana daga cikin alƙawarukan da gwamnati ta ɗauka kafin ai maganan karin man so maganan karin mai ko in ce maganan janye tallafin nan dan ba karin mai bane magana ne na janye tallafin duk shi ya haifar da duk tsadan abincin nan da shauransu da kike gani wani yanzu kina jin bai tafi ma gudun da ake sai da abun ya ƙara sai ba budan bakin sai ce miki ai da na koma saboda ƙarin nan mai abu kaza ya karu to babu price control duk wayannan abubuwa mun tambaye wayannan hukuma ko kuma mun ce mun ba da wayannan shawarwari mun tafi majalisa mun ba da shawarwari muka ce duk abin da ya shafi talakan Najeriya ba abu bane da ya kamata dauka da wasa mannan ya shafi duk wani mutumi ko kuma ce duk wani abu da kika sani na rayuwa ne to don haka gwamnati muna a koda yaushe muna cewa ta dinga taka tsantsan da irin wayannan abubuwa muna fa duba duba kuma muna auna da abin da ya faru ne a gwamnatocin da suka wuce ita gwamnatin nan sai ta ce ita tana da tsarin ta da ya wuce na wancan to mu kuma abin da muke nuna mata to tun da kuna da tsarin da ya fi na wancan mu yan Najeriya sai su gani a ƙasa da yan Najeriya sun fara gani ba ma za mu fito mu bayani ba in muka fito muka yi bayani wasu suna mummunan fahimta sai a ga kamar a'a kana kara gwamnati wai saboda gwamnati za su yi ka ko ta ni yanzu magana da nake da ke gashi na zaune kusa da ke ban taba taka kafa ma ni ofisin sa ba wallahi tallahi Allah shine shaida na ban ma ban san ni tun da izo in ba aiki ya haɗa mu na ƙungiyar kwadago ko na kuma na yi rantsuwa har a BBC a VOA da doci bala zuwa duk na faɗa duk wanda ya ce a jami'in gwamnati ko babba a gwamnati ya taɓa ban cin hanci na naira ɗaya in ya rufa mun asiri Allah isa tsakani na da shi ban yafe ba ban taɓa ba amma duk abin da ya shafi talaka a ko da yaushe abin da muke nunawa a dinga kokari ana wayar da kan al'umma a mutane adalci su same shi a ƙasa da adalci. To mataimakin sakataren ƙungiyar kwadago comrade Nasiru Kabir kenan da jawaban kansa babban darakta ka ji bayanan da yi na cewa kun cire tallafi ba tare da wayar da kan al'umma a daidai lokacin da ya kamata ku yi ba sannan kuma akwai alkawalin da kuka yi cewa za ku gyara matatun mai na najeriya guda hudu da ake da su amma kuma ba a yi ba ko za ka dan da amsa kafin IG wani da sarkin Hausa su ce wani. Mm. Alhamdulillah na gode gaskiya ne akwai bayanin da shi comrade ya yi zahiri ne ba a yi zurfin tattaunawa ba kamun aka dawo maganan fidda tallafin nan kuma kada manta ni ma na yi chairman din union saboda haka na san tsarin da ake bi na san matakin da ya kamata a ɗauka kamun a yanka a jauni shawaran amma kuma a lokacin yadda muka gani a gwamnatance a wannan lokacin da aka fidda tallafin nan ragin kuɗi aka yi saboda haka in zaka mutum sauki eh, sai ga jira kai ke ce ce baka ya gode saboda muka ce tunda ana ɗari da arba'in da biyar muka dawo da shi kasa saboda haka ba ma bukatar wani tattana tunda sauki za a kawa talaka da ta. Ku zo ai mai ba tana kasa da ɗari da arba'in da biyar. Sun wuce sun wuce a lokacin. to cikin covid-19 nan ne kudin suka zube kasa kuma suka kai har zuwa 125 so a lokacin namu tunanin muka ce tun da sauki za a talaka kada a yi gaggawa kawo talaka talaka kada manta cewa wannan gwamnatin gwamnatin talaka ce saboda haka kuma idan duk inda ka samu hali da za kawo talaka aiwatar da su so muka ga jiran a ce za a tattauna kamun a yi wa mutane sauki sai mu ga kamar rashin adalci ne shi yasa muka ce ta mu yi sauri mu rage wannan kudin amma kuma na yarda cewa da ya kamata a zauna ta ko da saukin za a kawo yana yana da kyau a zanna da 'yan kwadago a musu bayani da sauran wanda abun ya shafa ba su kadai ba da 'yan majalisa da sauransu wannan tattaunawa baya ba domin a lokacin tunanin mu shine sauki ake kawa a jama'a kuma haka yake a lokacin ya kasance cewa sauki ya kawo talaka to daga baya da muka gane wannan bukata a tattauna muka zanna da yan kwadogo ina cikin duk bitin da aka yi kuma ina kara ba da tabbata kamar da komai ya faɗa in za ba mutum kwabo ɗaya ai wannan abin zan sani kuma wallahi ba ba kowa kuɗi ba eh, saboda haka ba ba wani zancen waya ja ba wani cin hanci domin a yi abin aikin kwarai saboda haka na tabbata wannan ba haka yake ba kuma muna godiya ga yan kwadogo yanzu halin da muke ciki mun zanna mun yadda da su cewa mu zauna mu yi dan kwamiti da za mu zauna mu duba ta ya za a yi a tabbatar da wannan tsarin ba ba da kowa ba kuma tabbatar cewa wanda ya shigo kayan nan ya shigo da shi kasan nan bai sai da shi fiye da kima ba yadda talaka ultimately za ta ga wannan halin da ake tsoro amma kada manta abin da na ci gaba da faɗi cewa idan aka yi samun tsari na kwarai shi talaka bai kamata wannan kuɗi mai fitar ya shafe shi ba bikon mafi yawa masu amfana daga duk wani tallafin da za a sa kan mai fetur masu hali da shi ne kamar yadda shi ya tabbatar saboda haka insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa mu san cewa tsarin nan a fito da abin da zai wa 'yan Najeriya amfani musamman talaka da su kusan kula ake tsoron kada fito da wani abin da zai shafe su na yadda da abin da cewa ya fada akwai bukatan tattaunawa. To bari mu miƙa wa sarkin Hausawan yanya ko yana da wasu bayanai da zai yi kafin jama'a su yi tambayoyi. To ni bayanan da zan yi shine game da maganan da shi shugaban kamfanin NNPC ya yi bayani akan wannan shimfiɗa layin dogo da ake yi daga Ajakuta zuwa Kano Abuja shine nake so dan ji naji an yi maganan samun makamashi na wutar lantarki aiki a ciki wanda kuma na ji kamar bai taɓo wannan gefen ba wanda babban matsalar mu da take ƙasar nan yanzu idan aka samu makamashi na lantarki to ina ganin maganar mai din ma duk za a manta da shi dan zai samu tattalin arziki zai bunƙasa wanda ya kamata a ce gwamnati ta riga ta sa ido akan wannan maganar samun wutar lantarki wanda dukkan mu nan shaida ne an fara samun ci gaba a bangaren wuta kamar ni dai a area da nake duk da mun san muna zaune a Abuja ne amma ko ina yanzu wuta ta dan fara inganta to ya kamata a ce a zage dantse wajen maganar wannan aiki na ji an ce zai generating megawatt na wuta kyauta kamar dubu goma to amma na ga ban ji shi gmd ya dan yi bayani akan wannan ba sannan magana da kwamari da ya kuma na magana ya kamata a ce gwamnati in ta yi karin kuɗin mai ta fito da wani tsari wanda zai zama wannan tsarin talaka zai gani a ƙasa saboda yawancin talakawa da suke ƙasa a zahiri idan ba abu ne ya zo a bayyane ba in aka ce za a dinga duba tattalin arziki a takarda to kullum talaka zai dinga shan wahala ne shi talaka yana so ya gani a ƙasa ne an ce kare ana biki a gidan ku ya ce in gani a ƙasa saboda idan bai ci ba shi bai san ana bikin nan ba to yanzu kamar yadda ya kama gana shofi din nan dukkan mu shaida ne wannan gwamnati talakawa ne suka zo suka yi tsayin daka suka zaɓe ta masu hannu da shuni ba su wannan gwamnati ba to amma gaskiya yanzu akwai wasu matakai da ake ɗauka wanda shi kuma talaka yana da shiga wani hali a game da wannan gwamnati wanda abubuwa ne na ci gaba sosai wanda kamar cire tallafin mai yanzu kowa ya riga ya sani cewar ba za mu tsaya kullum bayanai an riga an yi kowa ya gamsu amma abin da mutane suke so idan an cire tallafin mai to mu ga wani abin da za a yi wanda za a mai da madadi mutane su gani misali kamar lokacin da shi shugaban kasa ne yanzu yake PTF kaga karin kuɗin mai ne janar sani bace sai ce to a dinga cire naira biyu ana saka a wannan wurin yanzu dan najeriya ba wanda ya sai ce bai ga ptf ya ga aikin ta ba kuma ba wanda ya zargi gwamnati akan karin kuɗin man nan to irin wannan abu da ake magana kamar da yanda kuma ya kawo misali da shofi idan da yau shugaban kasa zai ce to abin da na yi aiki har ya bani farin jini ma aka zabe na shugaban kasa nan na ga ptf tana daga cikin rekod din shi to bari mu kirkiri wani abu tunda mun yi karin kuɗin mai yanzu har ya wuce kusan naira goma ma to bari mu ware ko da naira biyar ne mu kirkiri wani wuri wanda zai zauna a samu mutane masu gaskiya a najeriya nan akwai su wanda za su bada gudunmawa sai to shikenan wannan karin kuɗin mai da aka yi mun ji akwai kuɗaɗe da zamu saka a gyara matatan man fetur akwai kuɗaɗen da zamu saka wajen tafiyar da harkokin gwamnati to amma wannan kuɗi mun ware ne musamman saboda talaka a ringa yi wa talakawa hidindimu kamar yadda shofi din take ni kai na a lokacin da ake shofi din na a community din mu haka aka zo ba wanda muka kira ba wanda ya sani ba ruwan jam'iyya haka aka zo aka ɗauki sunayen mutane ina ga sun kai kusan wajen mutum ɗari dubu goma goma duk wata za su ga wannan alar kaga talakan ya samu dubu goma in dai mai iyali ne ma zai je ya fa ne zai biya yaransa kuɗin makaranta makaranta zai wasu abubuwa da yawa kuma haka aka yi duk ƙasar nan kowa ya ga wannan abin a zahiri to muna ba da shawara tunda lokaci bai kure ba gwamnati tana da kusan shekara biyu ya kamata gaskiya wannan ƙare-ƙaren kuɗin mai da aka aka ci da tallafi kuma mutane suna wa shugaban ƙasa zaton alheri shi yasa ga su kansu yan kwadago suna samun matsala wajen talaka saboda me duk abin da aka ce daga wannan gwamnati ne sai talaka yana ganin kamar wani abu ne mai kyau ba a fiye yin bori ba amma gwamnatin baya bayan da bata ce da tallafin mai abin ya gagara to gaskiya har yanzu mutane talakawa suna tare da shugaban ƙasa har yanzu dan abin da ake nufi tare da mutum shine majority zaka duba har yanzu mutane suna tare kuma suna zaton alheri to gaskiya ya kamata alherin nan ya tabbata a kirkiri wani abin da mutane za su dinga gani a ƙasa a zahiri to wannan zai taimaka ko mutane za su dawo za a dinga yin addu'an fatan alheri ina ga dan tsokacin da zan yi kenan mun gode wa sarkin hausawan yanya alhaji musa dala comrade ig wala lokaci yayi da zaka dan tofa albarkacin bakin ka to alhamdulillah godiya ta musamman ga muryar amurka da ba mu ikon shigowa wannan zaure sannan ga shi babban bako muna maka maka barka da zuwa. To masha Allah uh, wannan dama ce sosai na wato al'umma musamman tun da har aka ce wannan zaure yanzu haka kai tsaye ana kallon mu daga shafin yanar gizo. To abin alfahari ne saboda talakawa suna nan da kuma wakilansu duk suna nan suna kallon me ke gudana a wannan zaure a yanzu haka. Don haka za a yi hakuri za mu taɓo bangare da watakila ba zai yi daɗi ba amma dai dama a nemi sani shine saboda a sani a yi aiki da sanin. Wato mai girma babban bako akwai bayanai da kai na masu wadda suka kama hankali sai dai duk bayanan da kai ba sabon abu ba ne. a wurin dan jarida ko a wurin yan gwagwarmaya ko yan kwadago abinda muke tunanin za mu ji shine me yasa wannan amana da aka bada menene amana da aka bada shine kyautata zato da aka yi dan gwagwarmayar da muka yi na cewa an hana wancan gwamnati a baya na cire tallafi an yi ne ba wai dan ko ba su lissafi kamar da kai bayani na cewa in aka cire a'a mai hali shi dama shi ke cin moriyar abin a'a yanzu talaka zai fi mai hali cin moriyar duk waɗannan lissafi da bayanai duk an yi su kuma mun fahimce su a lokacin a baya amma abin da ya sa 'yan ƙasa wadda mu ina ɗaya daga cikin da suka jagoranci wannan tafiya ta occupy nigeria da cewa ba a amince a cire din ba saboda rashin yadda menene rashin yadda cin amana ta shugabanci a baka ajiyan kuɗi kayan alkawari za ka yi kaza ba kai ba an baka ajiya kuɗi ka zaga ta ɓangarorin kwangila ka miƙa wa kamfanoninka ko ka miƙa yan uwanka abin mamaki shine lokacin da za ku hau kujeran nan ga mu nan kusan za mu ce riga ɗaya muke sanyawa da ku takalmi ɗaya mota ɗaya amma da kun fita sai a ga akwai maka makan gidaje rayuwar ku da ku sai ya sauya ku da matanku su shiga wannan yana daidai da cin amana wadda muke ganin shugabanni ke yi wadda kuma ka sani na sani shin me ya bambanta wancan wancan rashin aminta da wannan aminta tun da har yanzu magana da muke akwai sahihan bayanai wadda suka nuna gazawa ta bangaren ku idan na ce ku ba ina nufin kai a fasin ba ina nufin gwamnati nake magana ministan da ya fita ya sauka na mai wannan ka ciko ya yi alkawura wadda ya sanya ranaku wadda cewa matatun mai za su fara aiki har ya kai ga yadda ki kikirji ya ce idan zuwa irana kaza idan matatun nan gaba ɗaya ba su fara aiki ba shi zai ajiye aiki haka lokutan nan suka zo suka wuce abin da ya sa kaga eh, shi sakataren yan kwadago yake kokarin ya wanke kansa a nan ina bibiyan abin da mutane ke rubuta ko da rubuta ce kai shiru mu ba mu yadda da ku ba abin da ya sa shine maganar da shi sarkin hausawa yi na irin aminta da aka yi da wannan gwamnati sannan su kuma ƙungiyar kwadago inda suka gaza wadda mun amince cewa gwamnati ba ta neme su an zauna an fahimtar da al'umma ba a wani bangare amma kuma in ka koma baya misali irin alkawura da wani minista zai yi ya ce zuwa rana kaza zai sauka kaga tabbaci cewa lallai za a kai ga gaci ba a kai ba ba kuma wanda ya tuhume shi so a nan wannan me za ka ce abu ɗaya kenan akan irin wannan rashin rike amana na aiwatar da abu tsakani da Allah har ya kai ga an zo kun sakon mun rabu lahiya da ku na biyu zan so ne in kawo hujja kai tsaye bisa abin da na faɗi akan na farko na maganan tabbacin cin hanci da rashawa za a yi hakuri kamar da na faɗi cewa za mu taɓa wasu ɓangarori wadda watakila ba daɗi za su yi ba akwai kamfanoni zan taɓo dpr wannan wuri maganar badakala da ke tafiya a dpr muna da bayanai da suka nuna na tabbas akwai badakala da suke tafiya a wannan wuri bayan rasuwan marigayi chief of staff abba Kari, kafin rasuwarsa ya yi yunkurin dakatar da wasu kamfanoni akan wasu abu da suka nema amma a cikin satin da ya rasu sai ga takaddu yanzu haka zan iya mika masu wadda kamfanoni wadda ba zan amshi sunansu ba tun da ba zama ne na musamman akan wannan ba suka ɗauki takarda aka shigarwa wadda ke shi nan dpr yanzu sannan shi kuma ya shigar da takarda officially yadda ya kamata bisa tsari na aiki ya tura minista minista shi kuma cikin kankanin lokaci wadda gazawan 48 hours ya rantaba hannu ya kai ga wannan takarda an kai ga an biya bukatarsa wannan bayanai sun zo min a matsina na mai kwarmata bayanai wadda a kusan watan da na fito da gidan yari akan irin kokarin da muka yi na mu mara wannan gwamnati baya na cewa lallai shi shugaba Muhammadu Buhari har ga Allah zan rantse dattijo ne har ga Allah yana son a yi gaskiya yana so ya cimma nasarar amma sai ga shi abin na neman kamar ya fi karfin shi so tsayuwar da muka yi shine mu taimaka duk inda muka hango a kawo bayanai shi ya sa ma gwamnati ta fito da tsarin cewa akwai baganan whistleblowing in ka ta bayanai kai tsaye ga tsare-tsare ba don kuɗin muke ba ba don albashin da aka yi ba saboda kishin ƙasa Da waɗannan bayanai na Ibrahim Garba Wala za mu dasa aya a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da muƙabala mukabalar da muke yi akan harkokin man fetur tare da babban daraktan ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele kuno Kyari da manyan baƙi da suka halarci zaman zauren a madadin kowa da kowa da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya. To a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To yau shirin namu yana tare da wani malami ne. Ko menene sunanka? Sunana Abdulhamid Ibrahim Yusuf. To kai mutumin wani gari ne? Mutumin Niger ne na. garin mina kake da zama koko a wata karamar hukuma a cin garin mina cin garin nake to ganin na ga cewa kana aiki ne na sana'ar uh, security haka wannan sana'a ka fara ta ne daga can gida mina koko yaya aka yi za ka dan bani tarihi kaɗan gaskiya sana'ar security ba shi bane sana'a da nake so ba gaskiya amma yanayin yadda rayuwa ya kasance kuma at least kana babba family haka kuma family ya zo irin family ne wanda sai a hankali tun da yanzu na abin da nike nufi da shi a hankali shine komai da na expecting daga wajen ka matsayin ka na babba sannan ma security da ko na abokina ne da ya fara aikin ma da ya yana min magana cewa in zo in jona shi na ganin kai gaskiya ba zan ba saboda ko da na fara sa uniform nan ma gaskiya ina jin kunya wani lokaci saboda ban taba tunanin zan yi wannan aikin ba gaskiya na na na hannu zo na saba hankali hankali ya ja ni a jiki da amina wace sana'a kake yi gaskiya da amina nukan sana'a kiwon kaji haka gaskiya ina kiwon kaji gaskiya akwai lokacin da Allah ya jarabce da kajin sun zo gaskiya suna ta mutuwa daga nan kuma gaskiya na zama ba kudi a jikina kuma ka zo na aka gaskiya akwai hatsari shi ne ce to bari zo in sana'a security na yi sana'a sai da abinci food store je kawai yanzu abincin sai da shago to amma takamaiman tun da ka taso daga mina ka zo nan garin Abuja kawai wannan sana'a ta security ita ka fara eh ita na fara abuja gaskiya sana'a security shin ka yi karatun boko na'am na yi karatun boko har na kai mataki na diploma accounting na karanta federal polytechnic bidda to ganin cewa gashi har kayi accounting kuma yanzu ka zo kana wannan aiki na gadi a baka nemi aiki ba ne na gwamnati na nemi aikin gwamnati ina ga tun daga 2011 don ba abin da nake sha'awa kamar aikin soja so gaskiya na nema na nema ban samu ba na zo na give daga baya sannan duk abubuwan da ake applying haka wasu ayyuka kamar na state haka shi ma na applying har da yan ma wannan ma na applying ma duk baka samu ba samu ba kana tunanin idan wata rana wani aiki ya zo duk da kace kana nema za ka wannan ko kuma kana so ka ƙara karatun ka ka ci gaba da har ka kai matakin digiri ko makila gaba da haka gaskiya a yanayin kwandishon dina kullum nukan ce ma mutane haka wani lokaci na fi son na samu aikin sponsorin kaina saboda akwai abubuwan da nake tunani da yawa na fi son samu aikin da nake sai in sponsorin kaina in je su a yanayin tunani na. malamin kana da iyali akwai iyali eh gaskiya ba iyali amma insha Allah kamar this year Allah ya da za mu shiga daga cikin insha Allah. Ganin cewa ga Abuja nan ba shi da nisa da jihar eh, Niger. kaman wani lokaci kake ɗauka saboda ka je gida ka duba 'yan uwa da iyaye ok gaskiya yanayin aikin mu nan muna yin one week on one week off dice daga monday zuwa monday abin da ya shafi yanzu ranar monday za mu bana hmm. mun zo na ranar sunday sai mu koma monday dice one week yanzu kowane sati in ka samu hutu kana tafiya can mina ne ko ko a nan abuja kake zama kake yi a mina nike tafiya kowane sati in ka samu baka aiki sai ka tafi mina eh kowane sati ne nike tafiya ban taba yin off a abuja ba ana biyan ka kaman nawa a wata albashin ka? gaskiya albashi na dubu ashirin da biyu nike ansa thousand naira kuma wannan dubu ashirin da biyu din yana iya kana iya yin bukatunka har ma ka taimaka ma yan uwa alhamdulillah duk da mutane wani lokaci sukan bamu alhamdulillah gaskiya yana taimaka ma at least za ka dan iya sirrin wani abu a wata amma gaskiya albashi na dubu ashirin da biyu ne amma mun gode ma Allah. to na godiya kwarai da gaske mala ta ba damuwa ma hmm. ya na shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.